وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 26 ga watan sha'aban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 1415 wanda ya daidai da 27 ga watan januwari 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na amir al-mu'minin sheikh Usman bin Muhammad bin Fodi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba mun ainihin kwana a fasli na biyar yau sai shehu ya ce alfaslu sadis fasali na shida fi wujubi nasbil imami wa wujubi ta'atihi wa tahrimil khuruji anhu wa azlihi illa bi kufrin shehu ya ce zai yi bayani fi wujubi nasbil imam akan wajabcin musulmi su kafa shugaba guda ɗaya wa wujubi ta'atihi da kuma wajabcin yi mishi biyayya idan an kafa shi ɗin wa taharimil khuruji anhu da kuma haramcin a yi mishi tawaye a fito a wa shugaban musulunci zanga-zanga ko a yi mai juyin mulki wa azlihi a mishi juyin mulki a cire shi illa bi kufrin sai dai faɗin kafirci yayi ma'ana wannan fasli zai tattauna akan abu na farko wajabcin kafa liman shugaba abu na biyu wajabcin yi mishi da'a abu na uku haramcin yi mishi tawaye abu na hudu haramcin a mishi juyin mulki sai dai in ya kafirta ina fatan mun gane faqulu wa billahi tawfiq shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce fa'alam anna nasbal imani ya kai musulmi ka sani da cewa kafa shugaba guda ɗaya wajibin alal musulmi na shar'an wajibi ne akan musulmi a shar'ance ijima'an kuma dukkan al'umman musulunci sun yi ijima'i tun daga kan sahabbai har zuwa yau dalili akan wannan magana shehu ya ce kala abdussalam ibn ibrahim al-laqani الشيخ عبد ibn Ibrahim al bai juri kenan bai juri kenan shine mai tuhfatul murid ya faɗi fi eh, fikhatul murid sharhi jawharatit tauhid in ka duba shafi 124 zaka samu insha Allah inda qaulin nazim a wurin da shi mai littafin ya faɗi cewa wa wajibun nasbu imamin adal bi shar'i fa'lam la bi hukmil aqal haka shi ainihin asalin mai matanin littafin ya faɗi yace wa wajibun nasbu imamin adal wajibi ne a kafa shugaba guda ɗaya kuma adili shar'i shari'ar musulunci ce ta kafa wannan dokar fa'alam ka san haka la bi hukumil aqali ba wai ga hukuncin hankali ba ba a hankalce ba a shar'ance anan wannan magana da yake bi shar'i fa'alam la bi hukumil aqal yana wa mu'tazilawa raddi ne mu'tazila kamar su jahiz da sauransu sun ce ai ba shari'ar musulunci ce ta hukunta cewa a kafa shugaba ba a hankalce ne kawai to dama su mu'tazila suna fifita hankali akan nassi ai iqamatuhu wa tawliyatuhu ma'ana tsayar da shugaba da kuma naɗa shi shugaba ɗin to wajibi ne fa yukhatabu bi zalika jami'il umma saboda haka ana magana da dukkan al'umman musulunci min ibtida'i mautihi alaihi salatu wa salam tun daga mutuwa annabi sallallahu alaihi ila kiyami sa'a har zuwa tashin alkiyama ane wa musulmi magana da cewa wajibi ne su kafa shugaba fa idza qama bihi ahlul hall wal aqd faqata an ghairihim idan aka samu ahlul hall wal aqd suka tsayu wajen su da cewa sun nada shugaba to sauran al'umma musulmi wannan nauyi ya fada a kansu. ahlul hall wal aqd sune za a zaɓi wasu dattawa ne waɗanda sun goge da rayuwa sun saba sun gajiya sun ga yau sa'an nan kuma sun san ilimi na addinin musulunci sai a zaɓe su a ce su ne za su rinka zaɓen shugaba idan sarki ya mutu na musulunci idan shugaban musulunci ya mutu su ne za su zaɓa ko kuma in wannan ya yi kafirci an cire shi to ainihin su ne za su yi zaɓe shari'ar musulunci bata ƙididdiga cewa sai guda kaza ba a a gwargwadon yadda aka ya kamata idan guda ɗaya ma aka ga cewa ya isa ya isa in biyu in uku duk yadda shari'a ta gani ya kamata ya kamata ina fata an gane to saboda haka malam ya ce e, idan aka samu ahalul halli wal aqd suka tsaya akan haka shikenan ya faɗa akan sauran ashe ayuwa wajen a zaɓi shugaba ɗin fardu kifaya ne an gane ko idan aka samu wasu sun tsayi wajen yi to ya faɗo akan saura amma in duk aka ƙi a shugaba to gaba ɗaya abu ya zama laifi kan kowa kenan Malam ya ce la farka fi zalika baina zamanil fitna wa ghairihi babu saɓani tsakanin haka a ko zamanin da ake fitina ne ko zamanin da ake zaune lafiya ma'ana wajibi ne musulmi su zaɓi shugaba in kuma an samu wasu sun tsayo akan wajen zaɓen shikenan ya isar ma'ana in lokacin da ake fitina ne ko da ana cikin yaƙi ne sai aka kashe shugaba to da a nan take ahlul halli wal aqd za su iya nuna wani ce wani shi kenan ya zama shugaba sai ya ɗauki tuta sai ya zama ya ci gaba da ainihin jagoranci to ko haka ake zaune lafiya din haka yake wajibi ne in suka tsayi wajen zaɓe din zaɓen ya yi mala yake wa hadha mazhabu ahli sunna wannan shine mazhabin ahli sunna ma'ana shehu usmanu ahli sunna ne ba dan shi'a bane kenan ko kuma shehu usmanu abin nan sunni ne zahiri ne ba ba munafinci ko yana bayyana shi ahli sunna ne ba ya boye wa mabiyan shi aqidar shi wa mata utlikatil imamatun sarafat lil khilafa duk sa'an da aka yi magana imama cewa shugabanci to abin da za a juya ma'ana shine khilafa halifanci kenan ma'ana dukkan mu musulmin Najeriya din nan ga misali sai a ce muna da khalifa kwaya daya shine zai fito ya magana mu amsa idan eh mu amsa eh in a'a mu amsa a'a wa hiya ri'asatun amma shi halifanci shugabanci ne wanda yake na gaba daya fi umuri dini wa duniya wanda yake ya shafi al'amuran addini da kuma al'amuran duniya ina fata an gane don haka dole in za a zaɓi shugaban ya zama ya san addini kuma ya goge a al'amuran duniya ba wai ya zama addini kaɗai ya sani ba bai san al'amuran duniya ya suke gudana ba ko kuma ya zama al'amuran duniya ya sani kawai bai san al'amuran addini ba a sai ya haɗa guda biyu ɗin ashe ana buƙatar wayewa kai ta duniya da lahira ina fata an gane yace a niyabatan anin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi shugaban yana zama ne madadin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa ya san al'amuran duniya kuma ya san al'amuran lahira ina fata an gane e, e, ga duk hikimomi na yaki har sai da ya kai suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka yi kafin fasaha ka fi mu iya yaƙi ka fi mu gwanintar kaza ka fi mu gwanintar kaza kasuwanci wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wa Khadijatul Kubra lokacin bai aure ta ba sai da ta ga bambanci fiye da duk wani wanda ke zuwa yi mata haja a lokacin ina fata an gane ma'ana al'amuran duniya da lahira baki ɗaya manzon Allah ya kware to haka ake son duk inda za mu zaɓi shugaba mu zaɓi wanda ya kware a al'amuran duniya da kuma na lahira sallallahu alaihi wasallam wa qala inda qawlihi bi shar'i da malam mai sharhi ya zo wurin sharhin maganar shi wancan mai littafi da ke cewa bi shar'i fa alam la bi hukumil aqali sai yake yani anna wujuba nasbil imami alal umma wajabcin ainihin nada shugaba ga al'umma din nan fariquhu hanyar da aka gano haka a shari shine shari'ar musulunci A sharu shari'ar musulunci ce ta kafa ta kafa wannan wajabci inda ahli sunna a wurin ahli sunna ma'ana ba da hankali ba ne a shar'ance ne aka gano haka li wujuhin saboda wasu dalilai umdatuha ijma'u sahaba babban dalilin da ke tabbatar da wajabcin da ainihin wato wajabcin dora shugaba shine sahabban annabi sun yi ijma'i akan haka gaba daya radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda hatta ja'aluhu ahammil wajibati washtaghalu bihi har ma suka sanya nada shugaba ya zama yana daga cikin mafi muhimmanci daga abubuwan da suka wajaba akan su bayan mutuwa annabi washtaghalu bihi an dafnin nabi sallallahu alaihi wa sallama suka shagaltu daga rufe annabi sallallahu alaihi wasallama suna kokarin nada shugaba a ce shugabanci ba wajibi bane a ce kuma hanyar da aka gano wajabcin shi ba ainihin a shar'ance bane a hankalce ne a shar'ance ne don inda a ce a hankalce ne ya za a annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu da tsakar rana a ranar litinin madadin su a kai da komo wajen a ce a rufe shi sai da ya tsarasa wannan wuni daren talata ya shiga gari ya waye laraba rana ta faɗi har dare sai can ƙarshen daren alhamis aka rufe shi ma'ana sai da ranar laraba wunin ya ƙare dare ya shiga daren alhamis can ƙarshen daren alhamis aka rufe shi cikin dare bayan an tabbatar da abubakar ya zama shugaba in ka lissafa za ga akalla ya yi kwana biyu da wuni ɗaya ko kuma kwana uku a kwance akan gado ba a rufe shi ba saboda me ana can ana kokowar naɗa shugaba a ce shugabanci bai da muhimmanci jama'a don me don duk sa'an da aka ce ba shugaba din nan in an zo rufe shi waye zai bada umarni to lokacin da aka zo za a rufe shi sai waɗannan suka ce to al'amarin wankan shi ya za a yi mishi wanka waɗannan suka ce ai sai a tuɗe shi a yi mishi wanka kamar yadda ake waɗannan suka ce a'a sai a yi mishi cikin tufafin shi sai suka duk sai Allah ya jefo musu gyangyaɗi lokacin kowa sai sun kuyi da suka shi kenan sai suka ji ana magana da su ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanka a cikin tufafin shi sai kuma sai suka farka Waye ke magana o wasu ne sun ji ana magana shi kenan sai suka je suka yi mishi wanka cikin tufafin shi aka saka shi a likafanin shi sallallahu alaihi wa sallam aisha ta ce an yi wa annabi likafani guda uku ne tufafai ne guda biyu sai kwarjalle babu riga babu rawani a ciki ina fata an gane shikenan aka zo ainihin ina kuma za a rufe shi wasu suka ce sai a kai shi baki'a nan yake rufe yan uwan shi sahabbai muhajirai da ansarai wasu suka ce a koma da shi kasar su makka nan ma aka yi sabani sai dina abubakar yace manzo Allah ya gaya mun wata magana daga ni sai shi ya ce duk inda kaga Allah ya karɓi ran wani annabi to anan yake son a rufe shi da haka sai aka ɗaga ga wannan gado na ainihin Aisha anan aka yi mishi kabari sallallahu alaihi wa sallam to shine ainihin a malam yake cewa wa kaza aqaba mauti kulli imamin ila waqtina hadha haka bayan mutuwa kowane shugaba har zuwa wannan zamani namu to dole a ɗauki al'amarin zaben shugaba abu ne mai muhimmanci ina fata an gane al'amarin zaben shugaba dole ne a ɗauke shi abu ne mai muhimmanci da zarar wannan shugaba ya mutu to a gaggawa a ga an naɗa wani ga sai da umar yana cikin jini zai mutu amma abin da yake ainihin cewa to ai sauri a zaɓi shugaba da zarar ya mutu cikin waɗannan mutane shida to ku zaɓi guda ɗaya ya zama shine shugaban ku aji al'amarin baya da muhimmanci abubakar zai rasu sai ce to ko ya rasu bayan shi umar ne halifa don haka dukkan halifofin nan guda hudu wanda ba a zubar da jini ba kawai a naɗin shi shine sayyidina umar don me don sayyidina umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ainihin manzon Allah ya tashi rasuwa bai nuna abubakar kai tsaye ba don haka da ya rasu sai da aka yi kece kuce sannan waɗannan suka ce wane ne waɗannan suka ce wane ne minna amirun wa minkum amirun kaza kaza kaza kaza kai zai rabu da ƙarshe aka tabbatar da abubakar ya zama shine halifa wasu ba su mubaya'a ba daga cikin ainihin munafukai, aka je aka sassare kawunan su kun ga sai da aka zubar da jini lokacin da sayyidina abubakar ya zo zai rasu sai ce ko na rasu umar ne halifa na, shi yasa yana mutuwa ba ai sabani ba to amma sa'an da umar yazo zai rasu aka ce kai ba za ka naɗa halifa ba kamar yadda aka naɗa ka ya ce to in na naɗa halifa ma na yi koyi da wanda ya fi ni amma kuma na yi shiru ban naɗa ba na yi koyi da wanda ya fi ni ina nada halifa na ce wane ne halifa na ya koyi da abubakar abubakar ya fi ni daraja dan said na umar sai da ya yana cewa na yi burin a ce ni filin gashi ɗaya ne na kirjin abubakar da na more in kuma ban naɗa ba na yi shiru to na yi koyi da wanda ya fi ni manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai ce wane ba kai tsaye to shi yasa sai aka zaɓi mutane shida ciki ya ce su zaɓi su fitar da shugaba cikinsu amma ya ce wallahi da abu ubaidata bin al-jarrahi na da rai wallahi ba zan nada kowa ba sai shi don abu ubaidata bin al jarrahi manzo Allah ya ce aminul umma shine amintacce cikin wannan al'umma kaga manzo Allah ya ware mutum ɗaya ya ce amintacce cikin wannan al'umma amincin shi ya kai aminci to dan haka Umar ya taba nada shi gwamna to sai ya rasu kafin Umar to shine Umar yake burin da a ce abu ubaidata bin al jarrahi na da rai da shi na nada ya zama shugaba shikenan a daina rigima to malam yace واختلاف واختلافهم في تعيين من يصلح khalifa saɓani da sahabbai suka yi akan wanda ya cancanta ya zama shine halifa ghairu qadihim fi ittifaqihim ala wujudi nasbihi wannan ba zai soki eh, eh, abin nan da suka yi ittifaqi Haɗuwa da suka yi akan cewa wajibi ne a naɗa liman ba wannan saɓani da suka yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan bai kuɗa ijma'in su da ittifakin da suka yi akan cewa zaben shugaba wajibi ba ne ina fata an gane wannan saɓani ya zo ne ta wajen wane ne wannan kuma yana wane ne amma wajen wajen sun naɗawa fa to suna nan akan ijma'in haka kuma wannan saɓani nasu ma ai yana nuni ga cewa sun yadda wajibi din ne Don da ba su yadda wajibi wani to meye bai kawo sabani duk wanda aka dama a zaba mana ko kuma a zauna hakan nan amma har aka tsaya ana ku kuce ashe sun nuna wajabcin abin abinci. ولذا لم يقل أحد منهم lahajata حاجة إلى malam ya ce don haka ba a samu wani cikin sahabbai ko da mutum ɗaya ba wanda ya ce ai ba mu da buƙatar wani shugaba tun da annabi ya mutu a'a yana mutuwa sai suka ga ai kuma da sauran buƙatar shugaba wajibi ne a naɗa wa fi subki a cikin littafin asubki to subki guda biyu ne akwai taqiyuddin as akwai kuma dan shi tajuddin as to ta iya yiwa ko dan ko uban daga nan shehu usman ya dauko magana yajibu ala nasi nasbu imamin yaqumu bi masla'a bi masalihihim malam yace wajibi ne ga mutane musulmi su naɗa shugaba guda ɗaya wanda zai tashi wajen tsayuwa da al'amuransu na gyaran addini da kuma duniyarsu dalili da ijma'i sahaba saboda sahabban annabi sun haɗu akan wajabcin yin haka din radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana sahabbai sun yi ijma'i akan zaben shugaba hatta ja'aluhu ahammal wajibat har ma suka sanya zaben shugaba ya zama ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suke wajibai a kansu walam tazalin nasu fi kulle asrin ala zalika kowane zamani mutane musulmi ba su gushe akan haka ba duk sa'an da shugaba ya mutu sai kuma a yi ta kokarin a zaɓi wani walau kana manyan sibu mafdulan ko da wanda za a naɗa bayan wancan limamin ya zama falalar shi bata kai wancan da ya mutu ba dan abubakar falalar shi bata kai ta annabi ba ko amma kuma tabbas sai da aka ga dai an zaɓi shugaba umar falalar shi bata kai ta ainihin abubakar ba amma sai da aka ga an zaɓa haka abin yake ma'ana ko da wanda ba a zaɓa ɗin ƙasa yake da wanda ainihin yake shugabancin da to dole ne dai a ɗauke shi a naɗa don mu ga cewa ya sauke mana wannan farlanci namu fa inna nasbahu yakfi fil an uhdati nasbi malam yace domin naɗa wannan ɗin da bai kai wancan da ya rasu falala ba yana ainihin isarwa a fita daga nauyin ɗora liman ɗin mun gane ko duk sa'an da aka ce misali ka yi kaza sai ka zo da gwargwadon abin da baka iya ka sauke nauyin abin da aka dora maka abin da shari'ar musulunci ta dora mana cewa sai wajibi ne mu naɗa shugaba sai muka ga wanda ya cancanta sai muka naɗa ran nan sai ya rasu sai kuma muka lalubo ba mu samu wani kamar shi ba sai muka naɗa wanda ke kasa da shi shikenan nauyi ya faɗo akan mu na ainihin wannan nadi da aka dora mana an fahimta ko shehu ya ce wa amma wujubu fa'atihi to an gama magana dangane da wajabcin nada shugaba ko yanzu sai kuma bayani akan wajabcin yi mishi da'a ma'ana ɗaya bayan ɗaya shehu yake ɗaukar matsalolin yana tattauna mana matsalolin guda hudu ne to an tattauna guda ɗaya yanzu sai ɗaya ita ce ta biyu ya dalilan da ke wajabta aiwa shugaba ɗa'a kuwa faqad ƙala abdulsalam ibnu ibrahim al laqani al-sheikh abdulsalam ibn ibrahim al-laqani al-baijuri kenan ya faɗi fi hafil murid sharhi jawharati tauhid inda qaulin nazim a wurin da shi mai littafin yake faɗin cewa wala tazigh an amrihi al Kar ka ainihin kauce daga umarnin shugaba wanda yake a sarari ma'ana idan aka ce wannan shine shugabanmu na musulunci sai ya bayar da umarni to bai halatta ka kauce daga wannan umarni nashi ba ina fata an gane sai dai in wannan umarni nashi ya zama baya da ainihin asali in ma cikin alkur'ani ko sunna almubayyin din nan sai ce ai alwazi ma'ana umarnin shugaba na musulunci wanda ya zama a sarari aljari ala ni shari'a wanda yake gudana akan ainihin ka'idoji na shari'ar musulunci duk sa'an da shugaba aka ce wannan shugaba na musulunci ne menene shugaban musulunci ma'ana an naɗa shi da sunan musulunci ne ba da sunan gargajiya ba mu fahimci wannan to shine shugaban musulunci an naɗa shi a matsayin musulunci ba da gargajiya ba sai ya bayar da umarni umarnin nan bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to sai aka ce wala tazid an amrihil mubayyin karka kauce daga wannan al'amari na cikin da asalari abin yake wala an amri khulafa'ihi haka kuma karka ainihin kauce daga umarnin halifofin shi ma'ana aka ce wannan shine shugaban kasa na musulunci sai ya zama yana da gwamna ko yana da ciyama, ko yana da dagaci wanda yake na musulunci to ya baka umarni shi kanshi dagacin ko ciyaman ko kansila ko wane ne to karka kauce tunda dai musulunci ya nada su walawabi da kuma waɗanda suke ainihin wato ma'aikatan shi sauran sakatarori da makamanta waɗanda zai nada a yankuna li'anna ta'atuhum wajibatun ala jami'ir ri'aya yace domin yi musu da'a su waɗanda babban shugaba ya nada to kai musulmi kai musu da'a wajibi ne akan dukkan ainihin wato talakawa bi wal batin a zahiri da batini wajibi ne kai musu da'a ina fata an gane ma'ana in suka ba da doka ba wai sai a gaban su kaɗai za ka bi ba in suka ce wannan titi wanwe ne to karkace ta wannan wanwe in suka ce wannan wuri ga inda za a bi wannan wuri ga yadda za a ko suna wurin ko ba sa wurin kada ka kauce musu domin musulunci ne ya naɗa su idan ka saba musu a lokacin ba wai su ka sabawa ba ka saba wa shari'ar musulunci ne shi yasa duk sa'an da aka ce mutane suna rayuwa ba a ƙarƙashin shari'ar musulunci ba su kansu shugabannin ba za su ji daɗin mallakan mutanen ba saboda duk sanda ka san ka saba dokar su ba dokar Allah ka saba ba balle Allah ya kama ka ba shari'ar musulunci ka saba ba ba wa ka saba wa ka saba wani kato ne kawai ba mun gane ko li kaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce ati'u Allah wa ati'ur rasula ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ulil amri minkum da kuma waɗanda suke jagorancin al'amarinku to a nan da'a da aka ce za a yi wa Allah da manzon Allah da kuma waɗanda ke jagoranci daga cikin musulmi ma'ana sai shugaban da ya zama yana da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan shugaba ya zama ya kangare wa Allah ya kangare wa manzon Allah in ya ce a yi hagu sai a sai a yi dama sai a rabu da shi wa liqaulihi alaihi salatu wassalam kuma saboda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi cewa man ata'a amiri faqad ata'ani duk wanda yewa wanda na nada shugabanci da'a to ni yewa da'a din ma'ana duk sanda manzon Allah ya nada wani kansila ko ciyaman ko dagaci ko gwamna ko hakimi sai kai mishi da'a to kai wa manzon Allah da'a ne wa man afa amiri duk wanda ya sabawa wanda yake ni ne na naɗa shi a Sani to haƙiƙa ni ya saɓawa, intaha wancan bayani da aka ɗauko ya ƙare to dama aka ce khalifan musulmi yana zaune ne madadin manzon Allah ko to shi ma khalifan musulmi duk sa'an da ya naɗa wani sai ka saɓa mai to ka saɓa wa umarnin shi duk sa'an da kuma ainihin kai biyayya ga wannan kaya biyayya ga umarnin shi biyayya ga wannan khalifa na musulunci shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga manzon Allah kuma shine biyayya ga Allah ina fata an gane saboda haka sai mu lura shugabanni da ake magana za a yi musu da'a fa shugabannin da musulunci ya naɗa su ba gargajiya ba duk shugaban da gargajiya ta naɗa shi to shi kenan ya haramta wa kanshi da'a daga al'ummar musulmi ya ce musulmi su yi mishi tawaye kenan amma duk shugaban da ya zama musulunci ne ya naɗa shi shi kenan ya ɗauki igiya ya fargafa a wuyan musulmi duk wanda ya zaye wuyan shi daga ciki to wannan mutum zai ainihin mutu mutuwa irin ta jahiliya yanzu za mu ji wasil ko hadisi a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce usikum bi taqwallahi al-azim ne muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi ne mana wasiya da tsoron Allah shi ma Allah cewa ya wala qad wasaina allazina utul kitaba wa iyyakum an ittaqullah ma'ana duk inda za ka yi wasiya kada wasiya ka ta wuce cewa to ku ji tsoron Allah jama'a don wannan shine shugaban duk abin da baka faɗi daga baya mun gane ko don matuƙa aka ce jama'a ba su jin tsoron Allah za su iya ƙarya za su iya ha'inci za su iya maguɗi za su iya zuwa su da zur duk abin da kake tunanin ɗan adam zai iya wanda zai saba wa Allah in aka ce zai jin tsoron Allah to zai iya don haka sai ya ce usikum bi taqwallahi alazim in ne muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah Allah mai girma wasam'i wa ba'a ku zama kuma kuna jin magana kuma kuna da biyayya walau li abdin habashiyin ko da bawa ne aka naɗa muku bakar fata ɗan ƙasar habasha kamar bilalu kenan don cikinsu bilalu ne wanda ake ganin gashi bakar fata don akwai sauran sahabbai waɗanda ba larabawa ba amma jajaye ne mun gane ko kamar suhaib suhaib mutumin kasar italy ne bature ne gashi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kamar bilal wata rana sai suka yi fada da Abu Zarri dole an aka taru fa sai an yi fada dan haka ka taba daukan cewa fada din nan wai kuma shikenan sai zama hanya ta gaba matakar muna sallah wuri daya muna kasuwanci wuri daya ana zaune gida daya wata ran za a saba to kar wannan sabanin ya zamar mana kuma shikenan ya zama hanyar da yake za a dauki gaba har abada da Bilal da Abu Zarri sai suka yi fada har da zage-zage sai shi Abu Zarri balarabe ne sai ya zagi Bilal ya ce uwarka bakan mace ce sai bilal ya ji zafin wannan kalma sai ya taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dharr ya mishi fada yake balarabe bai fi bakan fata ba sai in ya fi shi tsoron Allah bakan fata bai fi balarabe ba sai in ya fi shi tsoron Allah Abu Dharr ce manzon Allah ya mini fada har sai da na dama. na aje kuki na a ƙasa nace bilal ya daka karewar wulakanci kenan to shine wata rana abu zarri zai yi tafiya da shi da bawan shi to dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan fada da ya mishi yake bayan ya gama gaya mai ba bambanci tsakanin wane da wane ba bambanci tsakanin wane da wane sai kuma yace hatta bayan kuɗin nan yan uwanku ne abin da kuke ci ku ba su ci abin da kuke sawa ku ba su su sa to wata rana abu zarri zai tafiya sai aka ga gashi ya sa jamfa da ftk da gara da jamfa da wando mai aiki ga yaran shi ma duk sun yi kwalliya iri daya lafiya yaya haka abu zarri kai mai gida da kaya manya-manya kuma yaran gida da iri daya aka yi haka sai ce ai manzo Allah ne ce haka <laughs> kuma kai yanzu ka samu wani kin yadi aska tara ko aska dozin ko aska nawa a zuba maka kasa a zuba wa yaranka haka ma amma in ya zama wai kai yanzu kaga cewa yaron ka ya dan sa masu kira ce da Allah ka je ka ka je ka sawo ƴan shar na. kuma ya ba ba za a gane babba ba eh. ka gani to eh shi ban ya sa ban shi ne uba ba <laughs> rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito wannan hadisi wa Ahmadu ahmad Ahmadu zarruq ya ce, zarruq rutubatul wilati fi wilayatihim arba'atu umur matakai waɗanda shugabanni na musulunci za su bi wajen shugabancinsu to abubuwa hudu ne na farko a samu ya zama suna aiki da musulunci yadda yake mutanensu mabiyansu za su rinka jin maganarsu wa ba'atu da kuma ɗa'a, biyayya wa tarkul khilafi alaihim da kuma barin yi musu ainihin saɓani ma'ana da barin saɓa musu ma'ana sanda da aka ce kai talaka ne ga shugaba shugaba na musulunci to akwai abubuwa guda hudu akan ka wanda za ka yi mishi za ka ji magana shi za ka yi mishi da'a sa'annan kuma ba za ka saɓa mishi akan umarnin da ya maka ba wa in kanu ufatan muzunubina ko da waɗannan shugabanni sun kasance masu saɓan Allah ne kuma masu zunubi ne matuƙar dai yana nan a shugaban shi na musulunci matuƙar ba kafirci ba to haramun ne ya baka doka ka ƙi karɓe haramun ne ya hana ka ki hannuwa haramun ne kuma ya faɗi magana ka saba mishi wal iradi an musawiyin sa'annan kuma abu na hudu malam yace ainihin wato abu na uku shine kau da kai daga irin mugayen ayyuka waɗanda suke wa in kanat zahira ko da waɗannan ayyuka a zahiri suke mun gane ko ma'ana wannan shugaba na musulunci ne sai ya zama yana zalunci yana yin wasu abubuwa waɗanda yake ba su halatta ba to kar a ce za a yi mishi tawaye in sai a tura manya su mai nasiha sai suka yi mai nasiha sai ki karbe sai a bar shi haka sai a kau da kai akan waɗannan abubuwa ka a ido kuma a je ana ta surutu wannan surutu da cewa a yi mishi tawaye zai kawo al'amuran musulunci su dagwalgwale awa ta tsaya jihadi ya tsaya shi kenan kuma waɗanda sai aka ce idan bango ya tsage sai ka dangare sai ya samu inda zai shiga yanzu idan ba musulunci ba menene zai ladabtar da mutane su yi wannan biyayya a ce kana ganin shugabanka na zalunci amma tun da ba kafirta yi ba to kai mishi tawaye in kai mishi tawaye kai kuma ka zama dan bid'a in ba musulunci ba ina ake wannan hukunci shi yasa duk sanda ba musulunci aka karantar da mutane ba waɗanda ba su karantar da mutanen ba sai sun sha wahala da su su Allah ya shiryar da mu to shine malai yake cewa wal wuqufi ala amrihim da kuma tsayawa akan ainihin bin umarninsu wa in abarruka ko da suna cutar da kai duk sa'an da suka ce kayi kaza dole kayi matukar ainihin ba kafirta su kai ba ko da ainihin suna cutar da kai Allah ya shiryar da don idan muka lura da kyau mu ɗauki kissar su hajjaj hajjaj bin yusuf sakafi hajjaj bin yusuf sakafi mugun mutum ne yana kashe bayan allah yana kashe waliyan allah manyan malamai duk yana kashewa amma su abdullahi bin umar sun san wannan abu da yake yi har yanzu sunan shi fasikanci bai kai kafirci ba don bai halattar da wannan abu da yake ba shi kanshi ya san abin haramun ne bai ɗauka halal ba ne amma da ya ce halal ne ko da baya yi ya zama kafiri za mu ji yanzu nan ma'ana giya ko baka sha ta ba in ka ce ai halal ne ka zama kafiri amma in kana shanta ka yadda haramun kake to kana nan a fasiki baka kafirta ba tukuna saboda haka shari'ar musulunci sai an ba an fede ta an fayyace ta za a kai ga fahimtar ta mun fahimci wannan ko Shi ne ainihin sai malam yake cewa intaha shehu usman ya ce wannan bayani ya kare ya ɗauko daga cikin littafin alqawaid na ahmadu Nizarro cikin shafi na talatin da biyu to wannan bayani kenan dangane da wajabcin yi wa shugabanni ɗa'a mun fahimci wannan ko saboda haka duk sa'an da aka ce shugaba na musulunci ya ce a yi kaza to ka a kalli cewa ai shi kuma yana yin kaza a'a sai a bi wannan umarni na sai dai in umarnin shi ya saba wa dokar Allah to wannan fa ba za a bi ba mun fahimci wannan ko in ya saba umarnin Allah to wannan ba za a bi ba amma matukar umarnin shi yana nan akan umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce a yi to ko da shi yana aikata wasu zunubai yana wasu fasikanci yana zalunci sai a yi wannan abu don wannan abu umarnin Allah ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa haka Allah yake ma'ana ko kana kin mutum saboda yana yin zalunci yana yin wani abu in ya ce ka abin da Allah ya ce ko ka bari abin da Allah ya hana sai ka ainihin bi umarnin shi don umarnin Allah kake bi a lokacin ba umarnin wannan mutum ba wa amma tahrimul khuruji anhu amma bayani dangane da haramcin yi wa shugaba na musulunci waye in dai ba kafirtaye ba faqad qala ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku ainihin yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku ya ku musulmi kar ku rarrabu ma'ana menene igiyar Allah alkitabu was sunna duk sa'an da musulmi suka rike alkitabu was sunna qur'ani da sunna to shikenan rarrabuwa ta kau abin da ya rage guda ɗaya alqur'ani da sunna din nan da za a yi riko da shi sai a yi riko da shi a bisa fahimu salafi salih wannan ita ce aqida salafiya. yaya sahabban annabi suka aiki da aya kaza yaya sahabban annabi suka aiki da hadisi kaza yaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka fassara hadisi da aya kaza yaya suka ɗabbaka a rayuwarsu to sai a ɗauki wannan kar a ce a kowa ya ɗauki fahimtar shi to kuma rarrabuwa za ta sake zuwa ƙarƙashin ƙur'ani da sunna din mun fahimta ko don za a ɗauko aya ƙur'ani guda ɗaya naka ce wani mai kake gani zai ce kaza wani mai kake gani zai ce kaza wani mai kake gani zai ce kaza to kai zai rabu kenan kuma a ƙarƙashin an ɗaga ƙur'ani to sai a ce to kowa ya aje fahimtar shi menene sahabban annabi da tabi'ai suka fassara me sahabban annabi suka aikata wannan shine ainihin al'aqidatu salafiyya ma'ana duk abin da baya a tafi akan tsari na malaman farko malaman farko su ne sahabbai da tabi'ai mun gane ko to inda za a ga inda za a fitar da hujja a cikin wannan aya na haramcin yi wa shugaba ta waye shugaban nan dai ba kafirta yayi ba ko yana nan a musulmi to sai Allah yake ai riko da igiyar Allah gaba ɗaya ka a rarrabu in aka yi mai tawa ya rabu ko ba a rabu ba to aya kuma ta hana rabuwa wa qala alaihi salatu wassalam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗi kama fi sahihi muslim kama yadda ya zo cikin sahihi muslim an ibn umar daga ibn umar Allah ya kara mishi yarda abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man khala'a yadan min ta'atin duk wanda ya zare hannun shi daga da'a ga wani shugaba na musulunci a yau qiyama zai haɗu da Allah a ranar alkiyama la hujjata lahu bai da wata hujja ta ainihin aikata haka bai da kuma hujjar da za ta ainihin kai shi da shiga aljanna ma'ana aka ce wannan shugaba ne na musulunci zai zo ya zauna kowa ya zo ya mubaya, kowa ya zo ya mubaya, kowa ya zo ya mubaya ya cappa na yadda zan yi da'a a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna na yadda zan kaza shi kuma shugaba shi ma ya furci na yadda zan jako a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna sai a yi irin ta sayyidina umar umar da aka naɗa shi ya ce to jama'a kowa ya san na zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ina da zafi ina da tsanani amma annabi bai taɓa kwaɓata ba aka ce haka ne ya amiral mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya mutu abubakar ya zo ya hau sai da ya shekara biyu yana halifanci na zauna gaban shi kowa ya sani da zafi da tsanani abubakar bai taɓa cewa in rage ba haka yake aka ce haka yake ce to yau kuma ni ne halifa ta iya yiwa wani ya ce ya shiga uku Ya yace a'a duk wanda yake jin yana da karfin zalunci a wuri na to shine mai rauni wanda yake jin yana da rauni ba za a iya kwato mai haƙƙin shi ba yana da ƙarfi in dai yana da gaskiya sai ce jama'a idan na kauce da me za ku tankwaro ni da wani ba kawai yana can karshen sahu sai kyoto sahu ya zara takobin shi yawa umar haka wajen wuyan shi na Kulu haka ba sai mu maka haka sai mu da kai kan hanya umar ya jinjina takobi ya ce alhamdulillah da umar ya samu za a gyara shi in ya kauce ma'ana duk sanda ka zama kai shugaba ne na musulunci tun daga shugaban kasa gwamna sakatare kowane ne mai anguwa dagaci hakimi duk sanda wani ya zo ya gaya maka gaskiya ya maka nasiha kakkare na shi ka karɓi wannan nasiha ne. mun fahimci wannan ko don aka yi haka sai ku ga ainihin shugabanci ya tafi lafiya lau amma matukar aka ce ba za a karɓi nasiha ba to shugabanci ba zai tafi ba shikenan sai ta waye an gane ko nan fada ka ta zama wuri ne mai ladabi ba wuri ne na hargajiya ba mun gane ko wani saurayi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na zo ne ma'ana ya zo a yi mishi izini ne wai zai yi zina sai sahabbai ayayya ayayya manzon Allah ya ce ah, ku kyale shi kwantar da hankali shi kana so a yi da babaka ya ce a ah, kana so a yi da yakka a ah, kana so a yi da yakka sai aka ba diya lissafin mishi ya ce a ya ce to wannan da baka je kai zina da ita uwar wani ce ko yar wani ko matar wani ko kaza wani wani sai ce kwarai da gaskiya rasulullahi sai ce to ai mun addu'a manzo Allah ya mishi addu'a yake tun daga wannan lokaci bai taba tunanin ya je fasikanci ba tunani ma bai sake ba balle ma ya abin nan sallallahu alaihi wa sallama wauta ka gani shine to shi yasa ake son shugabanci din shugabanci ne sa'an nan manzo Allah ya ce wa man mata laysa fi unqihi Bai bai'atun mata mitatun jahiliya duk wanda ya mutu babu ainihin mubaya'a a wuyan shi ga wani shugaba na musulunci to ya yi mutuwa irin mutuwar jahiliya wannan dalilin kaɗai yana tabbatar mana da wajabcin naɗa shugaba don manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu babu kaffa bai miƙa wuyan shiga ga wani shugaba ya mishi mubaya'a ba a ƙarƙashin musulunci to wannan mutum ya yi mutuwa irin mutuwar zamanin maguzanci mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe dole musulmi su naɗa shugaba ko da anguwa ne mu ɗaga wani mu ce wani kai ne shugabanmu mun yi maka caffa mun yi maka mu baya'a. duk abin da kace ƙarƙashin ƙur'ani da sunna za mu duk abin da ya saba wannan fa ba za mu bi ka ba a fito a gaya mishi haka to duk sa'an da muka yi haka kuma to duk wanda ya ce ya zare hannun shi daga wannan mubaya'a to kuma har abada wannan mutum ya mutu a haka to ya mutuwa kuma irin ta zamanin maguzanci har wa yau an fahimci wannan da kyau ko to ashe kun ga waɗannan dalilai suna tabbatar da haramcin yi wa shugaba waye, to waɗannan lafuzza guda biyu su ne suka inganta daga sahihi muslim amma shi'a sun ƙaga wani lafazi cewa man wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatun jahiliya wanda ya mutu bai san limamin zamanin shi ba to yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci da shi'a da yan qadiyaniya in kungiyar ahmad gulam yan ahmadiyya suna kafa hujja da wannan sun suna kafa hujja akan dole ne ka san shugaban limamin zamanin ka dole ne saboda haka su shi'a limamin zamanin su wane su kuma qadiyaniya limamin zamanin su wane kun gane ko to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine ɗayan waɗannan lafuzza guda biyu ibn taymiya yayi musu raddi a cikin littafin shi min haji sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'ati wal qadariyya da ibn taymiya ya zo ne musu raddi littafi ne wani dan shi'a ya rubuta ya sa mishi miftahul karama fi fiqhil imama sunna annabi yake cin zarafi tun daga farkon littafin har littafin juz'i biyu ne ya kawo wa ibnu taymiya littafin akramaka Allah a duba wannan littafi kuma a faɗa abin da ba a faɗa ne nazarin littafin malam sai ce to ku rabu da mu da shi ibnu taymiya ya zo ya fara raddi sai ya sa wa littafin nashi min haji sunnatin nabawiyya farkin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shi na kabi kalami shi'ati wal qadariya wajen yadda ake tunkuɗe a warware maganganun yan shi'a da kuma yan ƙadariya. yanzu sai a ce ibnu taimiyya bai san annabi an bata shari'a annabi muhammad ne fa yayi wurjanjan ya tsaya ya kare ta fa kirista ya zagi annabi a zamanin ibnu taimiyya. Ibnu taimiyya ya ce wa almajiran shi duk inda ya shiga ko ƙasa ya shiga kula libo shi ku datso kan shi ku kawo nan gabana sai da suka kawo kan nashi tukuna sannan Allah ya muku albarka sannan ya dauki alkalami da takarda ya rubuta littafi ya sa mishi asarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi a wuyan duk wanda ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wannan sai a ce muku ibnu taymiya bai san annabi sai ku yarda wanda bai san annabi ya ce wanda ya zagi annabi a fara wuyan shi zai yiwu ya kamata mu fahimci wannan abu da kyau jama'a ana rudan mutane ne sai a ce kar ku karanta littafin a'a to gaskiya ce kenan za su karanta kansu ya waye daga karyar da kai musu amma matukar gaskiya ne ba su karanta mana eh, akwai wani yana zagin muhammad bin abdulwahab shekara da shekaru shehu ne na dariƙa a ƙasar magari can wajen tunis sai wata rana wani almajirin shi ya je aikin hajji sai ta tawo kitabun tauhid tare da sharhin shi fatuhul mace. sai ya ga sunan muhammad bin abdulwahab a farkon littafin sai zo kawo shehu ya ce ala gafa malam wannan littafi na samu shi aikin maka ne ina son malam ya duba mini shi malam ya duba littafi tun daga farko har ƙarshe tun da ba sunan mai littafin a almajirin ya zo ya ce akar maka lahu yaya bayanin littafi na ya ce ai tun da ake rubuta littafi ba a taɓa rubuta littafi wanda ke magana tauhidi tsantsa na annabi muhammad irin wannan littafin ba da za ka ban min shi ma da na more ce to ala gama ta malam shine littafin muhammad bin abdul da kake gaya mana ai sai istighfari ma'ana da bai karanta bai hau zaki. to kar ku dauka duk wannan wujuji da ake da mutane haka ne fa wani sai ya tashi ya gama faɗan ka in ka bashi littafin ya karanta sai kuma jikin shi ya sanyi ai da ban karanta bane to ban karanta ba dan me kai saurin gaggawa aka ce wabil ajalatin nadama shine malam yake cewa wa qala subki har wa yau dai subki yace la yajuzul khuruju anis sultan bai halatta a wa sarkin musulunci tawaye ba hada muttafaqun alaihi fil adili wannan dukkan malamai sun yi ittifaqi game da adilin shugaba duk sa'an da aka ce wani shugaba ne na musulunci adili bai halatta a mai waye ba wal mashhuru fil ja'ir fil ja'ir haka kuma wanda yake ja'irin shugaba ne azzalimi to malamai a mashhuriyan maganar su suka ce bai halatta a mishi waye ba illa fi mazhabil mu'tazila sai dai a mazhaban mu'tazilawa an gane ko wata rana in dalili ya kama za mu zo a yi bayanin mu'tazilawa su kuma su waye an gani? to mu'tazila su ne suka ce ai in ya zama shugaba azzalimi ne to za a yi mishi tawaye ko da musulunci shi ya kai musulunci in dai bai ko da bai kafirta ba wa qala ahmad bin zarruq الشيخ أحمد بن الزروق يفتي في قواعده أتكل لجافن nizami يتي حفظ النظام واجب ومراءة المصلحة العامة واجبة lallai kula da tsari na musulunci dai wajibi ne sa'an nan kuma kula da gyara al'amuran da za su kawo gyara addini da duniya wajibi ne lazimatun kuma lazimi ne akan musulmi ma'ana duk abin da zai kawo tsari ya tafi tashin hankali bai faru ba wajibi ne akan musulmi duk sa'an da musulmi suka san in sun yi kaza tashin hankali da ɓanna ba su faru wajibi ne su bar wannan abu ma'ana wajibi ne su zauna lafiya faliza ajma'u ala tahrimil khuruji malam yace dan haka ne malaman musulunci suka yi ijma'i akan yi wa shugaba waye? alal imami ga ainihin shugaban musulunci ta bi qaulin ko da da magana ne ma'ana ko zanga-zanga a fito a daga ainihin posters da takaddu da kwalaye ana ihu ana zanga-zanga ga shugaban musulunci to bai halatta ba au fi'ilin ko kuma a aikace a zuwa aikata wani abu wanda zai nuna ainihin cewa an yi wa shugaba na musulunci tawaye ku lura fa akwai bambanci tsakanin shugaba na musulunci da shugaba musulmi shugaba na musulunci shine shugaban da musulunci ya nada to bai halatta a mai tawaye ba amma shugaba musulmi wanda zalunci da maguzanci da gargajiyanci suka ainihin nada shi wannan ba ma ana magana yi mai tawaye ba juyin mulki ne ma yake wajibi akan musulmi su mishi don kar ku manta sarakunan gargajiya da shehu usmanu ya yaƙe su ɗin nan fa ba wai maguzawa ba ne baki ɗayan waɗannan sarakuna musulmi ne dukkansu ba sarkin da ya amsa wa shehu usmanu a wancan zamani sai sarkin zazzau jatau shi yasa dukkansu shehu usmanu ya haɗa ya rangaɗe sai yake dukkansu kafirai ne sarkin zazzau ne na wancan zamanin bai gafarta ba kawai jatau saboda shi ya amsa wa kiran shehu usmanu yana ba da mabiyan shi a tafi jihadin shehu ya kuma yadda kasar shi kasar musulunci ce Allah ya ji kan jadau <laughs> ya ga mu'asiruna to shine ainihin shehu yake cewa hattan jarra fi ijma'ihim ala salati khalfa kulli barrin wa fajirin har sai da ijma'in malaman musulunci ya kai akan cewa a yi sallah a bayan duk shugaba wanda yake mai biyayya ga Allah da kuma fajiri minar wulati daga cikin shugabannin musulunci wa gairihim da waɗanda suke ma ainihin wato ba wai ainihin mutane ne na gari ba mun gane ko ma'ana shugabanni na musulunci waɗanda suke da fajiransu da ainihin bayan Allah na gari to malaman musulunci suka haɗu akan cewa a iya ainihin bin su sallah in ya zama su ne shugabanni sai ce minal wilati wa ghairihim daga cikin waɗanda suke su gwamnoni su ne shugabannin kasashe wa gairihim da waɗanda suke su masu anguwanni da sauransu amma na musulunci sai zama suna zalunci shine kamar hajjaji bin yusuf sakafi abdullahi bin umar yana bin shi sallah ana sahabban annabi suna bin shi sallah ga kuma irin wannan fajirtin da yake mun gane ko na usmanu hudu ba ya zo ne ranar juma'a Kawari Jawa, yan tawaye suka zo suka jajjefe shi sai ya faɗo kan mimbarin ya suma mun karanta nan cikin sahih bukhari aka ɗaukai aka kai shi cikin gida suka kwace masallacin annabi ya zama su zasu su limanci lokacin aka je aka tambayi sayyidina umar saidina Usman waɗannan azzalumai ga su su suka kwace masallacin su za su yi limanci ma bi su sallah sai ce ku yi marmaza ku bi su sallah matukar sun kyautata to ku kyautata tare da su in sun zo mugun aiki ku kauce ka ku shiga cikin mugun aikin su ma'ana sahabban annabi suna duban abin da yake daidai ne in ba haka ba ya za a yi aje hoka ka suma kuma ka ce a bi wannan mutumin sallah kai yanzu sunna annabi ma aka ce abu kawai kace kada abu sallah sunna annabi ma aka kace ka abu sallah to ina kuma dan Allah a fasa maka kai kace abu sallah wannan da yake dan jahannama za ku bi sallah yana mai karkata ba an fasa mai kai amma zai faɗa haka ha bayani ya kare wanda aka dauko daga wannan littafi cikin shafi na 32 shehu usman ya ce wa qala waliyullahi ibnu abi jamra fi bahjatin nufus sharh al ga abinda waliyin Allah ibnu abi jamra ba maliki ne sharhin na sahih al-bukhari ga abin ya faɗi a cikin littafin shi bahjatun nufus sharhin bukhari ne yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa da muke karantawa duk ishara ne akan cewa ashe shehu usman ba zama yayi ba karatu yake ba mu lura duk babin da muka zo akalla sai shehu usman ya kafa hujja da littafi akalla biyar fa a cikin wannan littafi shehu usman ya kafa hujja da littafi ya kai guda ɗari fa mun gane ko to shehu usman zama yi hakan nan kawai ma'ana duk da ya zama shehu amma karatu yake fa to shine yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amara bi hizzil bai'a wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da kiyaye mubaya'a ma'ana mu baya arka da kai ga shugaba to ka kiyaye ta wa qala sai malamin ya ce wa in kana za taini? annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da wannan shugaba ya kasance yana da zabiyataini taini ma'anar shi a wannan wurin ma'ana baƙaƙen fata ake siffanta masu manya-manyan leɓe guda biyu manfukul khayshum wanda yake da manya manyan hanci hancin duk ya kunkumbura haka hancinan mu yake baka can fata ko sai annabi ya ce fasma ka yi mishi ainihin ka ji maganar da ya faɗi wa atsi ka kuma bi maganar shi wa in baraba bahara ko da azzalimi ne yana dukan bayan mutane ko aka zalmala yana kwace dukiyarsu matukar bai zama kafiri ba kuma shugaba ne a karkashin musulunci to wajibi ne yi mishi da'a fa ila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ara'aita wa in wulliya alaina umara'un yatlubuna huquqahum to me kake gani in aka dora mana shugabanni waɗanda su suna neman sai mun baki su haƙƙin su wala yuquna na huquqana amma mu ba su ba mu haƙƙin mu mun gane ko su karbe haraji levi wane ne kika su karbe su tara ba za su yi mana kwalta ba kwaltan mu kai kace kai ce filin tashin kiyama ne raga raga malam tayi raga raga an fahimta ko al'amura zalunci ya yi yawa su sun karɓi abin da suke nema daga wurinmu mu kuma sun isi mana abin da muke nema daga wurinsu ma yi musu da'a faƙala alaihi salamu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a atuhum haqqahum ku ba su haƙƙin nasu da suka nema matuƙar dai a ƙarƙashin musulunci ne amma duk shugaban da ya fito yake ai mu ba ruwanmu da addini mu ba addinin musulunci muke ba kasa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wuta jahannama ɗaya ƙarashin abin da muke ƙarasa kenan ko to shi kenan wannan ba za ka bashi abin da ya nema na haƙƙin shi ba watlibu huquqakum min Allah ko kuma ku nemi naku haƙoƙin a gurin Allah fa inna Allah sa'ilun eh fa inna Allah sa'iluhum amma domin Allah zai tambaye su akan kiwon da ya ba su in aka ce ga shugaba wanda ke karkashin musulunci yana zaluntar mu mu mu shi abin da ya nema shi ya hana mu to shi kenan Allah zai kwata mana namu a ranar alkiyama wa zalika lima yatarattabu alaihi min izzil islam malam shehu usman ya ce, abin da yasa ba za a ce ai mai tawaye ba saboda zama a yi hakuri din zai jawo ɗaukaka ta musulunci wa izharil ahkam sa'annan kuma hukunce hukunce na musulunci za su ta bayyana a zauna a ita karantar da mutane musulunci na ɗaukaka ana musuluntar da maguzawa al'amuran addini suna tafiya amma duk sa'an da aka ce an faɗa yakin ba sa ba waɗannan abubuwa za su yiwu ba za su yiwu ba wa kam il a'da sa'an nan za a rinka durkusar da ainihin wato makiya za a rinka karya kashin bayan makiya wa tashhid yace amma rarrabuwa yujibu da zalika yana ainihin kawo kishiyar haka duk sa'an da aka ce an zauna a ƙasa ana yakin basasa tsakanin shugaba na musulunci da mabiyan shi musulunci ba zai ci gaba ba hukunce hukuncen musulunci ba za su ɗaukaka ba sa'an nan makiya kuma za su ƙara ƙarfi don mun shagaltu muna ta kashe kanmu ina za mu je kashe su su kuma suna can suna ƙara kisan mu wala ya juzo aiban azluhu malam yace bai halatta a kwaɓe shugaba na musulunci ba illa bi kufrin sai dai fa in kafirci yayi wa fi ra'ihatil janna a cikin littafin da ke da suna ra'ihatil janna sharhi iba'ati junna sharhi ne na littafin iba'atu ya yace la ya juzu lana sarfal imani ala an imamatihi bai halatta gare mu mu kwaɓe shugaba daga shugabancin shi ba wa khal'ihi mutum kuɗe shi bai halatta ba bai sababi ma khalal kufur ga duk abin da inda bai kai kafirci ba bai halatta ba mun fahimci wannan ko min jami'il ma'asi na dukkan sabo kowane irin sabo yake yi an gane wannan ko komai irin saban da yake matukar ba kafirci yayi ba yana karkashin gwamnatin musulunci to ba za a cire shi ba sai a ci gaba haka ana nan har ko ya gyaru ko kuma Allah ya san yadda zai mana da shi idan ta baha in yana ainihin aikata waɗannan laifuka min ghairi istihlal matukar dai ba ya halatta bane amma in ya halatta fa to wannan ya kafirta shi kenan sai a cire shi la sirran wala jaharan yace ainihin wato ko a sirrance ko a bayyane bai halatta a fito a yi mishi tawaye ba ko yana wannan ayyuka a bayyane ko yana yi a ɓoye bai halatta ne mishi dawaye a ɓoye mu rinka mishi makarkashiya ko kuma a bayyane mu fito mishi zanga-zanga ko juyin mulki ba sai dai in kafirci yayi an gane ko wa fil qasidatil jazairiyya shehu yace a cikin littafin al qasidatil jazairiyya littafi ne wanda yake a sifar wake kai da jin kasida dama yace wala yakun bi taril fisqi munazila illa ولا يكون بطار الفسق منعزلا إلا بكفر فذا لا بد من بدل أكتي ولا يكون بطار الفسق منعزلا don shugaba ya zama yana yin fasikanci to shi kenan ba za a ce za a cire shi ba don ya fada cikin fasikanci shugaba na shan giya ko yana cin haramun ko yana makamantan haka matukar musulmi ne kuma a ƙarƙashin gwamnatin musulunci a lura da wannan kalma to ba za a cire shi ba illa bi kufrin sai dai in kafirci yake yi fa ba la budda min badali to wannan fakan in ya zama yana kafirci ba makawa dole sai an canza shi wa fi iba'ati junna har yau dai a cikin littafin iba'ati junna malamin yace wala yajuzu azluhu in fara alaihi fiskun aw baga wajtara wala anhu illa in kafar wa hasirul baghi hawa ma hafar ce wala ya yajuzu azluhu in tsara. bai halatta a kwabe shugaba na musulunci ba in tsara alaihi fiskun in ya zama fasikanci ya faɗo mai ma'ana ya koma yana fasikanci au baghin ko zalunci Wajitara ko kuma yana sama da faɗi yana kaddama dukiyar al'umma yana cutar al'umma to bai halatta a cire shi ba wala khuruju anhu bai halatta kuma a mishi tawaye ba illa in kafar sai dai in kafirci yayi an gane ko sai ya ce wa hafirul bagai domin wanda yake haƙa ramin mugunta hawa shi ma hafar sai fada cikin abin da yake haƙawa ramin shi da yake haƙa na wannan zalunci da yake shi zai fada musuluncin shi kuma shi da shi za mu yi amfani to ƙarshen wannan ainihin fasali ke na wanda ke magana akan wajabcin kafa shugaba da wajabcin yi mishi da'a da kuma haramcin yi mishi tawaye da kuma ainihin haramcin cire shi sai dai in kafirci yake sai mu tsaya mu auna da wannan zamanin shin shugabanninmu na wannan zamanin da gwamnoni da ciyaman da shugaban ƙasa da dagatai da hakimai da masu anguwanni a ƙarƙashin musulunci aka naɗa su koko a ƙarƙashin maguzanci an naɗa su a ƙarƙashin maguzanci ne ba a ƙarƙashin musulunci ba dukkan su ba mai da'awan musulunci cewa wannan gidan musulunci ya kafa shi don haka musulunci za a yi kuma musuluncin ake yi babu akan haka ashe waɗannan na daga cikin waɗanda shehu ke nufin za a yi musu tawaye don ba musulunci ya kafa su ba za a yi musu zanga-zanga za a ainihin kwace mulkin su ta hanyar juyin mulki za a yi musu makarkashiya ta sarari da ɓoye sai an ga cewa an canza an kawo mulkin ubangiji don fahimta ko amma matukar ba haka ba to rayuwa ba za ta tafi ba rayuwa ba za ta tafi da sarakuna da shugabanni waɗanda maguzanci ne ya kafa su ba an gane ko kuma abin da suke aiki da shi shine ainihin doka ta kafirai to wannan ba zai taba yiwa ba wajibi ne sai an ga cewa an ga bayan su mun fahimta ko dama wannan shine makasudin rubuta wannan littafi kuma shine makasudin mu ma da muke karanta shi ma'ana so muke yi duk wata gwamnati fajira fasika kafira wadda ke foundation ta shine maguzanci tsarin mulkin ta shine kafirci to sai mun ga bayanta da izinin ubangiji kamar yadda shehu usman ya ga bayan gwamnatin da ke wannan ƙasa a zamanin shi mun fahimci wannan ko to za mu kwana nan insha Allah sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuranmu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane wanda so gane Allah ya kara masa fahimta muna roƙon Allah Allah ya taimake mu wajen kafa gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan yin jihadi Allah ya taimake mu wajen kafa gwamnatin musulunci a wannan ƙasa bayan yin jihadi muna roƙon Allah Allah ya agaza ƴan uwa musulmi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah